وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wadda ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan lokaci mai albarka maraice na wannan kwanaki na ramadan a yau muna uku ga watan ramadan yau muna rana ta asabar kenan hijiran manzo tana da shekara ɗari hudu. daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna ashirin da hudu ko da biyar ko ashirin da biyar da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku in ba manta ba muna cikin suratu yusuf a wannan karatu da muke na alkur'ani mai girma a ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan masallaci na zamzam mai albarka da ke hoto wannan sura a jiya mun tsaya kan aya ta hamsin da uku a yau za mu tsora kan aya ta hamsin da hudu amma akwai ɗan ƙarin bayani ayoyin ƙarshe ɗin nan wanda jiya lokaci ya cin mana ban samu na shigar da shi ba bayanin shi ne <clears throat> wato ainihin inda Allah madaukaki ya ce wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wannan ayoyi guda biyu malaman tafsiri sun yi safani magana wace ce wannan magana annabi yusuf ce ko maganar ita imratul aziz ce zulaika manyan malamai na tafsiri domin aka ce imamu tsabari a cikin malaman tafsiri ai babba ne jagora ne haka ne irin sai Bini taimiya su ma manya-manyan malamai ne sun yi saɓani maganar wace ce wasu malaman tafsiri suka ce ai wannan maganar yusuf ce shine bayan an gama warware wancan gaskiya ta bayyana shine sai yake faɗin wannan magana a dama wacce take kafinta amma wasu malaman suka ce a'a ai sanda ake wannan cikon maganar imratul aziz ce domin sanda ma ake maganar aka kira matan sarki ya tara su shi yusuf yana ina sannan ha ina kurkuku a lokacin ya ce a je a gaya ma sarki ya al'amarin mata suke aka shi yana can tsare kenan kuma aka zo aka tara su shi yana can a kurkuku sarki ya tambaye su me za su ce da kan suka faɗi gaskiya ita ma matar sarkin ta faɗi gaskiya to kaga shi yasa malamai hatta shi ibnu kasir anan wannan ra'ayin ya rinjayar yace magana cikon maganar ita imratul aziz ce ita ce ta faɗi wannan magana wato ainihin tun daga inda ta ce zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'ini. wato ta faɗi gaskiyar magana ne domin me kai yayi zaton cewa ta ha'ince shi a koye kila abin da ta faɗi can daban kuma nan daban a a gaskiyar magana shi ita ce ta nemai in mijinta ne kar ta ɗauka ta ha'ince shi a idan shi yusuf ne shi ma kar ya ɗauka ta ha'ince shi maganar da ta faɗi gaban sarki ita ce gaskiya ta ga magana ita ta faro magana kinan ko wa anna Allah la yahdi kaydal shi shine ta ɗora wa ma ubari ba zan bana ƙoƙarin wanke kaina barantar da kaina game da abin da ya faru inna nafsa la amaratun so. ai al'amarin rai yadda take umarni take da mummuna inda za a biya masan zuciya to lallai ranka za ta za ka zuwa ga abu mara kyau ita tana ganin abin da ya faru kenan illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya ji kansa ya kare shi shine baya bin son zuciya inna rabbi ghafurur rahim alle ubangiji na mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai kun gane karshen magana yanzu za mu shiga wani sabon faifai ne Allah yake a'udhu وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين نعم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم na'am kafin mu fassara wannan ayoyi wancan da suka gabata akwai abin da ya kamata mu kalato mu ƙara saboda ita kissa kullum abin da ake so ka sami ibra abin tsokaci abin lura a cikinta wannan kisa ce annabi Yusuf farkon ayoyin da wannan aka bude cewa akwai izina da abin la'akari ga kissar annabi Yusuf kun gane da kyau daga cikin abin da malamai suka ce mafarki iri biyu ne akwai mafarki kamar da muka ji irin wanda yake daga shaidan akwai kuma mafarki da yake daga rahama ce ta Allah hakan yi shi mafarki kuma kenan mai kyau zai iya zama gaskiya sannan mara kyau shi ma za a iya fassara shi kuma ya zama gaskiya kamar wannan mafarki da muka ji annabi Yusuf ya fassara kaga mafarki ne mara daɗi za a yi kari kun gane da kyau za a sami abinci za a sami wadata wannan labari ne mai daɗi amma fari zai biyo baya labari ne mara daɗi wannan mafarki yana iya zama mai kyau kuma gaskiya sannan kuma yana iya zama mara kyau kuma gaskiya ne abin zai iya faruwa sannan wato ainihin a shi mantuwa siffa ce ta wato ainihin ɗan adam in aka ce ɗan adam ya yi mantuwa to kar a yi mamaki ya sa ma malamin ke cewa sumiyar insanu insanan da kasarci wato nishiyanihi an ambaci mutum mutum ko ɗan adam ɗan adam saboda yawan mantuwar shi sumiyar insanu insanan da kasarci nishiyanihi saboda yawan mantuwa saboda wancan bawan Allah da aka ce ya zo ya gaya masarki kun gaya manta ina jin ba ku manta wannan ba shi yasa lokacin da annabi Yusuf ya sami dama bai tuhumai ba me yasa ka manta shi yasa Allah baya kama mu da abin da muke mantuwa wannan ni'ima ce da Allah ya mana eh wala tu'akhizna in nasina eh wala rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji karka kama mu da abin da muka manta ko muka yi kuskure har wa yau malamin ta ce ya wato ya halatta a siffanta mutum da kyawawan sifofi a gabansa muddin ba a tsoron ya ruɗi da wannan yaba wanga annabi yusuf lokacin da aka zo cewa aka yi ayyuhar siddiku ya kai mai gaskiya kaga wannan yabo ne a gaban shi amma annabi yusuf ba zai ruɗu ba da gaya masa wannan in ka san mutum yana da wasu kofi kyawawa kuma ka gaya mai ba zai ruɗu ba to ka gaya mai amma in ka san zai rudu shekar zai cingai ya rika gizi da kai to karka yaba shi a gaban shi domin sai ka ɓata masa aikinsa haka nan malamin suka ce wato shi tafsirin mafarkin da annabi yusuf ya yi shi ne ya zama sababin fitarsa daga kurkuku wato wannan mafarkin da ya yi Shi ne ya zama sababin fitarsa daga kurkuku shi sarki mafarkin da ya yi, shi kuma annabi Yusuf fassarar da yayi ita ce ta zama sababin fitarsa kaga sarki ya yi wani abu ya damai wanda yake yana tsoron meye ne me zai faru sai ya zama wanda yake can tsare a kurkuku ba wanda ya san fassarar wannan mafarkin sai shi shine annabi Yusuf alaihi salam kenan ashe wato ainihin wannan mafarki sai ya zama shi ga annabi Yusuf ɗaukaka ne a gare shi a duniya da lahira domin da yana cin kurkuku an fito da shi sannan kuma ya daɗa nuna matsayinsa a wurin bayan Allah yayan uwa yana daga cin abin da Allah ya na’imta annabi Yusuf da shi shi ne bai ce zai fassara mafarki ba sai da dukkan manya-manyan malaman sarki da bokayensa da masu mai duba duk suka yi suka kasa sannan aka tankari annabi yusuf shi ma wata ɗaukaka ce a gare shi da lokacin da suke ta ƙoƙari zafi ya zo kila za a kasa gane gaskiyarsa kamar yadda ya faru ga musa alaihi salam lokacin da fir'auna ya kira shi ya tutse shi bai nuna karamarsa da mu'jizarsa ta sanda ba macijiya sanda ta koma macijiya yadda aka tare duk manyan matsafa manyan bokaye na fir'auna sannan ya zo ya nuna wannan mu'jiza ta shi to haka annabawa Allah ke musu wannan dan ya rada ɗaukaka su sannan ashe kafiri yana iya mafarki kuma mafarki ya zama gaskiya dan wannan sarki a lokacin da ake bayani bai musulunta ba a wasu labaran na Isra'iliya suna cewa daga baya musulunci hannun annabi Yusuf alaihi salam amma dai babu nasi da yazo karara wanda ya bayanin haka na ƙur'ani ko kuma na hadisi amma dai yayi yi mafarki kuma annabi Yusuf ya zo ya fassara shi ya zama gaskiya kenan idan kafiri zai mafarki ya zama gaskiya din babu aula mumini yayi yi sanni wato ya zama gaskiya kun gane da kyau idan idan shi can sarki yayi mafarki sannan an zo a fassara shi ya kasance ya faru da ina ga mumini Shi ne min babu aula haka ta faru a gare shi sannan a cikin da muka karanta mun fahimta cewa fa'idar adana kaya alabi yusuf alaihi salam ya ba da shawarar ga yadda za a yi shekaru bakwai za a yi abinci za a yi ruwa za a sami arziki to ka a cin ya sha adana shi bakwai kuma za a yi hari za a rasa abinci to sai wancan da aka ajiye amfani daga nan malamai masu bayani akan tattalin arziki suke cewa ashe tattalin arziki yana da asali da tushe a musulunci ba a yadda don kana samu kana fantamawa kai ta abin da ka ga dama ba ba ka san me zai faru gobe ba shi yasa tattali babu laifi a musulunci amma ba tattalin da zai zama ba ci ba sha ba ai shi ma lokacin bai hana a ci ba bai hana a sha ba cewa a sussuke abin da za a ce isa saura kuma a aje wannan ya nuna mana kenan tattalin arziki a musulunci abu ne mai kyau har yau har gobe a gidanka a garinku a ƙasarku a daular ku karku yadda ku zauna ba ku aje wani abu don gobe kaga foreign reserve da gwamnati take yi ashe daidai ne a zo a kwashe shi a cinye ko a biya bashi a zauna fankan fayau musamman tsarin siyasa duniya in ana bin ka bashi ba ka da wasu kuɗi ajiyayyu shi ke nuna ba ka da arziki kai ba ka da matsayi a tattalin arzikin duniya ashe ya kamata kenan radda ka sami dama kake da ikon ka faɗa ko ka aiwatar to lallai mai kamata ka bar ƙasar ka kullum cikin bashi ba sai kai ƙoƙari ka kau da bashin sannan kuma kai ƙoƙari kai tattalin arzikin da ake da shi domin na wannan zamanin su ci gajiyar arzikin masu zuwa daga baya su masu ci arzikin duk mun fahimta a cikin wannan kifata na biyu ce. sannan mun fahimci cewa idan aka tambayi mutum abin da bai sani ba to ya ce bai sani ba fadawan sarki da malamansa ban san fassarar mafarki ba suka ce ba su sani ba aka tafi aka lalubo wanda ya sani to haka ya kamata duk sanda aka tambaye ka ko yaya tambaya take kai ko iyalin ka suka ce me kaza in baka sani ba ka ce baka sani ba shine amma ka kukuta ka ce da karfin tsaye ka ba da amsa daga baya a gane ƙarya kake ba daidai ba to asiri zai tonu ko karantarwa kake ko a gidanka ne wurin iyalin ka karkane na wannan abin nan ɗin har wa yau mun fa'idanta cewa wato tasirin makusanta makusanta sarki kaga wannan wanda yake mai bashi jiya ɗin lokacin da ya rasa ya tambaya ya za a ya zai sami amsa kaga shi ya tuna ga wanda zai samu da zai samu amsa can shi ya sa idan shugaba ya rasa makusanta na kwarai wanda za su rika bashi shawara wanda za su rika kai shi tudun mun tsira wannan shugaba ya halaka in ya sami wanda in yi magana za su ce ga yadda za a yi ga daidai wannan shugaba shi ne yake cikin arziki Allah ya samu dace wannan duk yana da alaƙa da abin da muka karanta a baya sai Allah ya ce wa qala al maliku tuni bi sai sarki ya ce ku je ku zo man da shi wa za a zo da shi Yusuf kenan saboda me sarki ya gamsu ya ji daɗi wato da labarinsa ya ce ku je ku zo man da shi astakhlisu li nafsi zan aje shi ya zama ɗan gaban goshina ya zama kusa da ni ya zama babban na kusa da ni mai bani shawara falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin yayin da annabi yusuf alaihi salam aka zo da shi daga kurkuku ya zo gaban sarki sai yayi mai wato yayin da ya masa magana qala sai sarkin yace innaka al-yawma sai a yau wato ainihin ladaina a wurinmu makinun amin mai matsayi ne babba kuma amintacce ne kaji fada wanda yake a kurkuku yau kuma ya zama shi ne babba a gaban sarki Shi ne babban mai fada ji. sarki da kan shi yadda cewa shi ɗin nan lallai babban mutum ne ko mai matsayi ne kuma amini ne Ƙala ƙala qala ne ala khaza'il al annabi yusuf alaihi salam sai ce to ka sanya ni a taskokin ƙasa wato in zama minista na kula da harkokin noma da tattalin arziki da kula da abinci na ƙasarka ni abin da kawai nake nema kenan ka sani ni hafizun ali lallai ni zan zama mai kiyayewa kuma zan zama masani game da aikin da zan yi ba da ka bani malamai suka ce da wannan ne a ya halatta ka rubuta application na neman aiki akan abin da ka iya ba a kan abin da baka iya ba an gane ana neman likitoci ka karanci likita kayi waye ana neman injiniyoyi ana aikin da ka san ka iya ka san shi babu laifi a rubuta takarda ka kai dan a san ka iya kuma a kira ka 'yan interview ka je ka kare kanka kamar yadda ake yanzu kasashen da suka ci gaba ko ba ruwansu da takarda in sun ga takarda, eh kawo mu rike amma ba ita bace sai a sa ka gaba a yi maka a kan abin da kace ka iya ka iya sai a gani baka iya ba sai su baka takardun ka kai gaba domin sun san ana ko jiran ɗin takardu musamman daga Najeriya Allah ya samu gyara ku kaga shi a lokacin wannan ayar malamai sun sa ita ma sun ta tattauna ta na farko dai sarki ya kawo shi kusa biyu Yusuf da ya ga an kawo shi kusa to ya kamata ya ba da gudunmuwa ya nemi shugabanci ya nemi mulki ba nan ne malaman suka ce ta za mu yi wannan aya da wata magana ta manzo da ya ma abdurrahman bin samara ba su ci karo da juna ba kuma mun san maganan manzo ba ta cin karo da maganan Allah ba a samun karo da juna shi yanzu annabi yusuf ya ce a ba shi shugabanci can kuma annabi yana gaya ma abdurrahman bin samara a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace la tasalil imarata karka taba neman mulki karka taba neman shugabanci wa innaka in utita in utita hafi mas'alatin ya an mas'alatin in aka baka shugabancin da ka roka ka nema ka tafi kai ka sai an baka annabi yace wakilta ilaiha sai a bakka da shugabancin rasa yadda zaka dishi shine wakilta ilaiha wa in Wani uti ta hannun ghairi matsalatin amma aka baka shugabanci ba tare da ka nema ba cancanta ka aka gani kamar yadda aka ba su Abubakar su Umar su Usman su Ali aka baka ba tare da ka nema ba annabi ya ce wa in ta alaiha sai Allah ya taimake ka sai a taimake ka akan mulkin ka iya tafi da shi ka iya gudanar da shi ka iya zartar da shi sai za da wannan hadisi da wancan malaman suke ta ƙarin bayani suka ce eh shi annabi yusuf dai annabin Allah ne annabi ba ne mai wahayi ba a shi aka yi ma wahayi ga ma abin da zai faru a ƙasar kaga ya san akwai bukatar kawo ɗauki kaga idan ya nemi mulki shi bai laifi ba annabi ne ne mai wahayi kuma ya san ababayen da za su gudana kai baka sani ba wasu haka suka ba da amsa wasu suka ce a'a ai mulki karka nema amma idan wurin da abin da za a nemi mulkin ka duba ka gaba wanda ya cancanta sai kai kuma za ka iya za ka iya iya iya waka to nemi don kada a je a sa wanda bai dace ba kamar yanzu shi annabi yusuf wannan lokaci <clears throat> za a fuskanci wasu shekaru da za a sami arziki a ƙasar masar <clears throat> sannan wasu shekaru kuma za su biyo na talauci da kakanika kai shi ya san wannan kuma akwai bukaci a talaulauta a alkinta abin da aka samu a wannan shekaru wa ya kamata a sa wannan kujerar wanda zai iya wanda zai kau da kai kasan wasu suna ɗaukar lokacin wahala lokacin arziki kenan na jin ba ku bance ni ba lokacin da ake tsanani na wata wahala ku shi kuma sannan wani yake wasu kashi zai yanka mutane to in ba a kula da wanda ya ke mai himma ba ba zai magance wannan musibar ba ba na yusuf shi ya hango abin da zai faru a masar shekara sha hudu bakwai ta arziki bakwai ta talauci saboda haka da ya zo gaban sarki sai ya ce a bani abin da ya shafi taskar kayan abinci da kayan shigowa na arziki ni amintacce ne kuna ganewa da kyau wannan shi ya sa shi ya nema to kai ma idan ka tsinci kanka irin wannan yanayin ka nema kaga ba wanda zai iya sai kai kuma kaga kana da kafa a ma'ana zaka iya to babu laifi ka nema an fahimce ni wannan haka malamai suka fassara amma in ba haka ba annabi ya mulki ba a neman shi gudun shi ake kana gudu ana bin ka da shi domin wahala ce wahala ce yanzu kana mulki wata kila karatun nan da muke ba za ka iya zuwa ba ana can kana fama yaya ƙasa ya harkar tsaro ya harkar waye ya waye ba za ka iya zuwa ban ta zo ba za ka iya zama cikin yadda muke zaunan nan ba talakawa kana yi kana waje waje waye kusa da kai ne ne ba sifa mulki kinan ba da nake bacci na da daddare kila kai kana can ba bacci to ina hutu a wannan gidanka ma kawaye gari kana so ka ga duk masu haƙƙi ka ba su to ina ga ce local government ce ina a ce jiha ce ina a ce ƙasa ce da muna ganin girman shugabanci wallahi da wahala shida ba mu neme shi ba za mu gudu fintin kau ana bin mu zo kai muna a'a amma yau sai aka waye gari muna je ganin abin da yake faruwa Allah ubangiji ya sa mu gyara ne Allah yake وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نعم نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين نعم ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون نعم الله مالوك كيتي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض hakanan muka tabbatar da Yusuf a ban ƙasa wato muka zaunar da shi garin Masar kenan wanda da yake kurkuku yanzu kuma ya zama mai mulki ya zama minista na harkokin kayan abinci da noma da tattalin arziki Allah ya ce Umin ha haifu ya sha yana wasayawa a cikin garin Masar yadda ya ga dama ba tare da wani takurawa ba wanda da yake a tsare a kurkuku yau kuma ya zama mulki ga wato ki ga hannunsa Allah ya ce nusibu bi rahmatina man nasha haka nan muke ba da rahaman mu ga wanda muka so ga wanda muka ga dama da ga halin da yake yau kuma gashi duba ko kamar ainihin annabi Musa da ya tashi gidan Fir'auna ya sha abin da ya sha yayi waye sai kuma gashi Allah ya daga shi akan shi haka Allah ke mabayinsa duba manzo sallallahu alaihi wahalar da ya sha a Makka sai gashi ya Madina Allah ya daga shi ya sami masu bashi kariya <clears throat> to haka shi yasa kullum bin gaskiya ba yana nuna mai bin gaskiya ba za a jarabta shi ba ba yana nuna wai zai gamu da wahalhalu ba annabi yusuf ya gamu da wahala ko bai gamu da ita ba wahala iri-iri an jefa shi rijiya ya fito aka tsinto shi a matsayin bawa aka saya ya zo ya zauna kuma a kurkuku tsawon shekaru kuna ganewa to haka haka haka za ka ga amma ƙarshe wal aƙibatu lil Ƙarshen al'amari mai kyau yana ga masu takawa in dai ka tsara, ka dage ka ji tsoron Allah kai ta kawa ku ga abin da Allah yake wala nubi wa ajrul muhsini ba ma tozartar da ladan masu kyautatawa duk sadda ka sha wahalar da ka sha Allah ya sani kuma lokaci zai zo sada Allah zai yaya wannan abin abinda annabi Yusuf yayi na wahalhalu zamansa a rijiya zamansa a kurkuku da irin gwagwarmayar da ya sha duka to Allah ba zai tozartar da wannan ba shi yasa aka zo yau aka ba shi matsayi ya zama minista mai kula da kayan taska ta ƙasa tana hannun shi wala ajrul ta khairun lil na amanu Allah yace ladan wato ainihin wanda suka yi imani gobe kiyama shi yafi wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna jin tsoron Allah suna bin dokokin Allah ma'ana banda abin da za a ba mai kyautatawa a nan duniya na samu yalwa to kuma gobe kiyama ladan lahira shi yafi ana duk abin da annabi Yusuf yayi har ya zama minista to abin da Allah zai bashi gobe na aljanna shi yafi komai haka kuma ba shi kadai ba duk masu imani da ta takawa yasa da kan gaya mana da yawa an ƙur'ani ana bayani sifofi ake faɗi kaga magana annabi Yusuf ake amma sai aka ce wala ajrul akhir wato tu wala ajrul akhirati khairun za ka ce lillabi na aman kaga in ka yi imani ka shiga nan ciki eh wa kanu yattaqun in ka zama muttaqi mai takawa ka shiga ciki ba shi kada yake ma wannan maganar ba ana magana ce ƙofa ce buɗaɗɗiya ladan lahira ya fi komai girma ga masu imani ga masu takawa <clears throat> Allah ya saka mu a cikin su kaga wato annabi Yusuf ya sami matsayi babba kenan shi ya sa a can ma lokacin annabi Sulaiman da Allah ya masa baiwa ta mulki aka ba shi mulkin duniya da ba a taɓa ba wani irinsa ba wanda ya zama har aljanu hidima suke masa daban-daban suna masa wannan mulkin shi ma sai Allah ya ce mai haza a ƙa'una famnun au amsik da gairi hisabin wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a <clears throat> haka Allah ya gaya ma wato annabi Sulaiman yace da muka baka nan za a ƙa'una wannan baiwa mu ce mu muka baka ka wace ya da ka ga dama iska ta ɗauke da rindinar shi ta kai shi inda yake so je haka aljanu fita masa hidima wannan baiwa ce mu muka baka inji Allah <clears throat> saboda haka famnun o amsi ko kai kai ma kai baiwa da ita ko kuma ka rike naka ne an baka iko a kai Allah ya ce ka yadda kake so bi gairi hisabin sai Allah ya ce wa inna lahu na la zulfa amma duk abin da muka ba annabi Sulaiman na mulki a duniya da jin daɗi shi a wurin mu yana nan cikin makusanta la zulfa wa husna ma'abin madalla da kyakkyawar makoma wacce take ita ce aljanna duk abin da za a baka a duniyar nan dan uwa wallahi in ba a sami aljanna ba ba a baka ba in ko ka sami aljanna magana ta kare Allah ka samu cikin bayanka mumine Allah ka sa mu a cikin bayanka masu jin tsoronka shi ya yasa annabi Yusuf yi waccan magana ya ce ka sanya ni wato masu kula da taskoki kuma ni zan zama amintacce saboda annabi Yusuf ya san kansa to kai ma yau in ka san kanka a wani abu da kaga ka iya aka ce a zo a yi to ka yi ka karɓa. musamman responsibility da yawa wasu na gudun shi musamman aiki na community Zai ga wancan ya zuke wancan ya zuke wancan ya zuke to kai in kaga za ka iya haka ba ka karbi amma yadda su bai yayi anan ya asan Masar al'umma ce gaba ɗaya za su shiga cikin bala'i ba Masar ba har falasɗe inda mahaifansa suke wannan shekarun farin su ma ta shafe su ashe ka ga, in kaga irin wannan ka kawo ɗauki ka zo ka ba da gudunmuwarka haka ake so ka yi daidai domin ga annabin Allah ma haka yi me Allah إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين نعم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون نعم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون نعم وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها نعم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون نعم تو <clears throat> طيب. مجانا ونس wata sabuwar yanzu dai mun ji annabi Yusuf ya zama ministan harkokin abinci da tattalin arziki a ƙasar Masar to wannan matsayi da ya samu sai wannan shekara da aka yi ta wahala abinci an yi shekarar wato samun abinci bakwai annabi Yusuf ya tattara ya tattara ya komai an saka mashi kuma ya kula abin da ya dace shekarun fari kuma sun zo an shiga fama da rashin abinci wannan rashin abinci ya shafi har ƙasar falastin inda mahaifansa da ‘yan uwansa suke kenan saboda haka sai suka taho sayan abinci ƙasar masar suwa kenan ‘yan uwancan nasa sai dalili ya kawo su masar neman abinci da sayan abinci saboda su koma su kai ma jama'a su can suna fama da rashin abinci wannan lokaci da suka zo kamar da za mu ji kisar annabi yusuf sadda suka ɗauko shi suka sa shi a rijiya yana yaro ƙarami ina yaro sannan ya fito ya zo ya yi zaman gidan ita wannan mata sannan ya zo ya shiga kurkuku ya girma kun san mutum karami in ya girma yana canzawa yana canzawa idan in ka gan shi ba lallai ka iya gane shi ba amma su lokacin sun sa shi da girman wato su da girmansu ya san su saboda haka ya gane su ya sa malamai suka ce ko wani lokacin wanda ya zalunci ya kan manta ya yi amma wanda aka zalunta fa bai cika mantawa ba ba kasafai ya kan manta wanda ya zalunce shi ba ko in ya gan shi kasa gane shi to duk da shi ga ƙanƙanta saboda haka da suka taho sayan abinci masar da Allah ya nuna ikon shi shi ne nan za mu ji ƙisar wa za a ikhwatu yusuf da ‘yan uwan yusuf suka taho daga can garinsu falastin kenan suka taho masar ainihin suka zo fadakalu alaihi suka shigo wurinsa fadarsa kenan inda yake kula da harkokin abinci da sai da shi da da su wahum lahu munkirun amma su ba gane shi ba ba iya fahimtar sa ba suka zama wato ainihin ba gane ɗan uwansu ba ne walamma jahazahum bi yayin da ya gama haɗa masu kayan abincinsu da za su saya su koma ala atuni bi akhin min min abikum ku tafi in kun je ku zo man da ɗan'uwan uwan nan naku da kuka haɗa uba da shi in za ku dawo ku zo man da shi suna jin magana ala tarauna anni utul kaila shin ba ku ga ina cika mudu ba yadda ne maku awo na cika komai zanzan hmm? ba ku ga ina cika mudu ba wa ana kairun munzili ko ku ga yadda ne maku ba ku masauki mai kyau ba ne maku kyakkyawar tara an ce lokacin da suka zo kamar intabi'u ya masu yadda malaman tafsiri suka kawo yin kasir yake cewa ai lokacin da suka zo daga wannan lokaci ya zauna da su ne yau ne masu interview ya rika tambayar sun kwai daga ina kuka zo daga wani gari kuke suka ce ai mu ya kai sarki mu mun zo ne daga gari wato ainihin wato ainihin daga Falastin kenan ita ke ce ma Kan'an a wancan lokacin mun zo daga can ne munan zo sayan abinci sai ya ce kai anya ko ba security bane ku ba ‘yan leƙen asiri ba ne sai suka ce a uzubillah mu zama ‘yan leƙen asiri da ƙalin sai ce famin aina an cimto su daga ina kuke ƙalu sai suka ce min biladi kan'an daga garin kan'an ita ce falasɗin kenan suka ce wa abu na yaƙo na biyun lababan mu annabin allah ne yaƙo ƙala wa lahu auladun ghairakum sai sake musu tambaya ta gaba kuna da yana da wasu 'ya'yan banda ku Ƙalu suka ce, Na'am, kunna isna ashara, ai mu goma sha biyu ne, ba za ba a tsaro na, amma ɗayanmu ɗan ƙaraminmu ya tafi halaka zilbariya, ya tafi ya halaka a can jeji. Wa kana a haɓuna ila abina, kuma shi babanmu ya fi so, wa baƙi ya shaƙi ƙuhu, fatabasahu abuhu liyata sallah bihi an. Amma ɗan uwansa yana can tare da babanmu ya tsare shi, don ya rika ɗebe masa kewa kuna jin intabin fa amara bi zalihin wa Shi kenan ɗi ya ɓoye wannan wani hakuri na biyu Yusuf ya ɓoye ya danne bai fara nuna sai ya ce to a je a ba su masauki kuma a karrama su a mutunta su duk abin da yake mu ba ko ji daɗi je a yi masu to shi ne fa sannan abin da suka zo kayan da suka taho da su raƙuma za a yi masa kaya ya zama a wannan lokacin a raƙumi ɗaya ke iya sayar ma da kaya tafi amma su duk aka ba su abin da suka zo da shi na raƙuma shi ne yayin da suka ainihin haɗa ya haɗa masu wannan kaya nasu shi ne sai ce ya kira su ya ce to ba ku gana na cika muku mudu ba ba ku gana ba ku masauki mai kyau ba wannan ainihin interview ce to shi ne yake fa'illan daga nan da ya gaya musu wannan maganar ke ce fa'illan ta tuni bihi ba ya ce ku zo da ɗan uwan nan na ku ɗan uwanku da kuka haɗa uba da shi to ku zo man da shi haka ya gaya musu sai ya ɗan kaga wannan ya faɗaitar da su ya cika ma'auni ya ba su masauki ga kwaɗaitawa ce to ya ɗan haɗa kuma da tsoratarwa sai ce masu fa’in illam tuni bihi in fa ba ku zo man da shi ba wala kai lalakum indi to ba za ku sami awo ba babu sayar maku da kaya wala ta ƙarabo, kuma ba ma za ku kusanto ne ba inda nayi maku da abin da ya dace in ba ku zo da shi kaga ya haɗa kwaɗaitawa da tsoratarwa malaman suka ce haka ya kamata kullum mai mulki ya haɗa tsakanin kwaɗaitarwa da tsoratarwa ba ka zama kullum ya ta bayani na kai a yi eh dai kawai ka ta lallaba mutane a'a ko kuma kullum ke ta tsoratarwa a'a ka haɗa biyu haka ake so ka tauna aya don tsakuwa tsakuwa ake ta ko aya ta ji tsoro Ƙalu sai suka ce sanurawi da aka karanta ko Ƙalu, sanurawi da anhu abahu suka ce to za mu lallashi babansa wa inna lafa'ilun mu masu aikata abin da kace ne ya za mu yi tun da ka sa mana sharaɗi za mu lallashi babansa kamar sun san da matsalar kinan ko wa qala li fityanihi ij'alu bida'atuhum fi rihalihim sai ya gaya ma yaransa wanda suke hada kaya wanda suke haɗa dila wanda suke haɗa kayan abinci sai ya ce masu ku sanya su da suka zo da ita ta kuɗi to ku je ku saka ta cikin wannan raƙuman nasu cikin wannan kayan nasu ku je ku saka ciki kun gane la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim tayo in sun koma can wurin iyalansu sun buɗe kayan kila su ganta su gane cewa ba ciniki muke da su ba kyauta ka ba su kaya dan ga kuɗin su na amayan masu wani ganewa la'allahum yarji'un tayo wannan yasa su sake dawowa wajen Allah yadda ake ko ya yi masa awo aka cika masu mudu aka ba su masauki sannan aka ɗau su aka saka masu shan kayansu sannan aka ce lallai su zo da wancan nawa ma ba su san waye ba wannan mai magana hudodin iko na ubangiji yan uwa su a wurin su wannan da yake haka tun yana yana ce nan yana rijiya ko ya mutu a rijiyar ko ya da ya dai halaka kawai to ku dube da Allah ke yasa wallahi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron iko na Ubangiji, kar ka taɓa ɗan adam, an adam bawa ne na Allah, in ka taɓa shi ba da haƙƙi ba, to wallahi kilacin kana duniya sai kaga sakamako, kafin aje lahira. Sai a nuna maka matsayinka kuma a nuna maka wannan bawa ne na Allah, Ga gashi abin da na biyu su bai gaya masu saboda me, saboda yana talallashin su a gade ya za a ƙare ƙarshe kinan ko? Me Allah ya ce, رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين نعم فلما رجعوا إلى أبيهم yayin da suka dawo wurin babansu annabi yaqub kenan kalu sun suka ce ya abana muni aminal kai ya babanmu an hana muku awo yanzu kayan nan da muke sowa mu taimaka ma jama'ar mu an hana mu yanzu dan an sa mana wani sharadi saboda haka sharadin kuma ta je da yake yanzu fa arsil ma'ana akhana ka aika ka saki wannan dan uwa namu ya zan tare da mu naskal mu tafi mu je mu yo awo mu sau kayan abinci wa inna lahu lahafizun lallai mu masu kiyayewa ne za mu kiyaye shi kaji ne ya kawo wannan za mu kiyaye su da kan su ma suna sun san me suka yi a bakin ka san shi mai laifi shi ne makaho kyauta me ya kawo cewa ba rami ai kar a ce me ka ba rami akwai shi kenan sau da haka shi makaho ka ce ba rami to da rami kenan me kawo cewa za su kiyaye haka suka ce ma babansu ƙara sai ce hal amanu kuma alaihi shin yanzu na amince muku a kansa illa kama illa kama amintukum ala akhihi min qab sai dai in irin abin da na amince muku akan dan uwansa tuntuni da can yadda muka yi na amince muku je ku ba daidai ba da inda wannan ne kuke so to shikenan amma wai zuciya ta ke da ta da ku cewa za ku je ku kula da shi ni dai yanzu wannan ina jin yi man ɗaɗar a cikin zuciya amma fallahu khairul hafiza Allah shi ne mafi kiyayewa masu kiyayewa yanzu ko na ba ku shi ko ma ban ba ku ba Allah dai ne mai kiyaye bayansa yanzu da kun kawo wannan shara'i kuma ga bukatar al'umma ta abinci zan ba ku shi ku tafi da shi amma Allah ne mai kiyayewa wa huwa rahimi shi ne mafi jin kan masu jin kai a duba don Allah annabin Allah haƙuri yadda ake haƙuri in an yi ba daidai ba sai ka yaje ka kau da kai annabi yaƙo ya nuna to duk da matsala da ya iya ana zai ba da shi kenan kuna ganewa da kyau ka ga wannan wani faifai ne da muka ji wanda ke nuna mana cewa annabi yusuf ya fasa sami dama yanzu ya gane waɗannan ‘yan uwansa ne kuma ga dama ya samu shi ma yanzu tsakaninsa da su kuma damar da kila za ta sa dukkan ma har wannan dangin nasa duk ya gansa a gabansa kuna na da kyau sa malaman suka ce a cikin kisar su alaihi salam akwai ladubba masu yawan gaske in muka duba za mu ga ladabin annabi yusuf na irin wato baya waiwaya baya abinda aka yi masa tun matan nan yadda ta yi masa shari kunga da ya zo bayani sai ya koyi sunanta suwa ya faɗi niswa mata ya ce a je a tambayi matan nan bai ce a je a tambayi matan nan da ta ƙulla man shari ba ba ita ce ta ƙulla man shari ba ai su zuwa suke su ma su kare garin abin amma sai ƙoye saboda alheri ƙeshin da ta yi ta mutunta shi kuma masu babba ce shi sa yau abin da ake na social media ko kuma na kafafen yada labarai barna a ɗauke ta a kyaɗata babu amfani kaga matar babba ce ta yi ba daidai ba annabi su sai ɓoye nata ya ce a ji a tambayi mata da in ka wulaƙanta babba wulaƙanta zai iya dawowa a ah, matar sarki ce idan sarkin gari aka ce matar shi ta yi ɓarna ai gaba ɗayan garin kuma za a ɗauka maɓarnata ne kuna ganewa shi sa sai ya ɓoye to haka annabi su. ya zama yana da wannan wato al'amarin bai bayyana asiri ba saboda haka sai ya faɗi magana matan kawai daga cikin farala shi ne riko da gaskiya duk da ka riƙe gaskiya to karka damu gaskiya yadda take mai take tsaki amma kuma ita ce take ‘ya'ya, ita ko ƙarya wale take ba ta ‘ya'ya, kaga biyu su da ya rike gaskiya duk abin da aka juya aka juyo sai gashi gaskiyarsa ta bayyana da lokacin da matan nan ta ne mai yana ganin wato ainihin ainihin ita ce mai ake kiranta uwar gida ko mai ɗaki ko ya ce bai kamata ya kyale ta ba biya mata bukata ba ya kuke ji tullo abin da zai biyo baya shaidan ya kwaye shi ya zo ya riƙe gaskiyarsa kuma ya tsaya haka aka kace har shi yasa 'yan uwa yau abin da zai tsere da mu shine gaskiya duk inda kake musamman matasanmu mu ka riƙe gaskiya ka tsaya a kan gaskiya kuma Allah zai taimake ka har wa yau wato ainihin ya halatta ga wanda ake tuhumar shi da wani laifin da bai ba ya tsaya ya kaje har sai ya nuna ma mutane bara'asa. Kar ka yadda a jingina maka abin da ba daidai ba kuma ka ja baki ke shiru annabi yusuf yayi aka jingina masa shari na lalata yayi kurkuku ya ce akai kuma aka kai shi kuma aka nemi za a fito da shi ce ba zai fito ba sai an tabbatar da shari aka yi masa ba ka yi kamata in an ma shari ka san shari wanda zai ci mutuncin kai taba zira kai taba wato danginka ka tsaya ka wanke kanka duk inda za a ci shi shi yasa da mutunci da jini suke da muhimmanci a rayuwar musulmi mutunci kamar a taba jininka ne haka a taɓa addininka haka a taɓa mutuncinka ke sa shari'a ta da kare waɗannan ababa guda biyar jini dukiya mutunci da rai da mai kuma da nasaba shine mutunci ɗin kenan waɗannan haka ake so ka zama kullum kar ka taɓa yadda ka zauna ka bari a taɓa maka mutuncinka biyar da za ka kare in ba haka ba sai ya zama an ci mutuncinka ko ba daidai ba ne don mutane ba bi za a yi ta gaya masa a ka kaza kaza ba har wa yau daga cin abin da muka samu cewa wato kiyaye rai daga munanan abubuwa jisar da ka kowace kafa shekan ya taho zai halaka ka to kauce ya biyo ta nan ka kauce ya biyo ta nan sarakuna da yake samu an adam to kai kokari kai ta tsallake shi har kai dai kama ka musamman wannan zamanin namu da yawa hanyoyin fasaji suna nan da yawa ga wannan ga wannan ga wannan fitinan mata fitinan kuɗi fitinan san mulki fitinan san shugabanci fitinan san shahara dukkan su kai kokari ka kiyaye karka yadda ka auka sannan yadda da laifi yana zama sababin gafara a tannan da ta ce ita ta yi kuma ta ce Allah shi ne mai gafara duke kai laifi kai da kayi Allah na tuba Allah ce ya shirna akwai laifin da ya fi shirka girma hada Allah da wani to ko shirka ba wa aiki yace yace alkace Allah na tuwo ban ƙara haɗa ka da kowa Allah zai gafarta ma to balle kuma lai duk laifin da ka sani na duniya annabi ta yin laifin ka zai taɓo sama saboda yawa ka nemi Allah gafara zai share ma Allah ka gafarta mana zunuban mu har wa yau yadda da kuskure yana ɗaukaka mutum bayan dakin ya zama wato cewa ya yadda ya yi kuskuren kuma ya yi ba daidai ba ya yadda da wannan to daga baya sai ya nuna wannan wato kurkin da yayi rabi ne na hanyar tuba kuma shi zai sa ya ɗaukaka amma ka yi laifi kuma ka ce ba kai ba a ta ja da kai wannan shi ke kai mutum a kai shi ko ka yi laifi mai ya ce mana ƙali na yi a hukunci sai ya ta musu ya ɗauko lauya ya gaya musu ƙarya a ce ya ta shari'a so yake a mai da baki a ce fari ne ga laifi kan me kenan ba Allah ya tsare har wa mun fahimci cewa sai makama wato ainihin wanda aka zalunce shi da karɓar masa haƙƙinsa to shi kuma wanda ya taimakon ya kan sami taimako shi ma kamar wannan sarki kaga abinda annabi yusuf ya yi an zalunce shi amma aka fito da shi daga kurkuku sannan fito da shi ɗin wanda ya fito da shi ya zama masa alkhairi domin sarki ne guda wannan nauyin al'umma ke kansa sababin fito da shi da kusanto da Yusuf alaihi salam ya zo riƙe lalita ta masa ya zama wannan fari da za a yi na shekara bakwai ba su ji shi ba to kaga kullum ka taimaki wanda za ka taimaka wanda aka zalinta ba ka san gobe mai zai faru ba ina ji makonci maganar ba kar ka ga mutum cikin yanayi kawai za ka iya taimaka mai kai gaba kai kauce ba ka san in ka taimaka mai gobe abin da zai faru a kanka ba ana samun wannan ko ba a samu aga lokacin da sarki ya sa aka fito da wato ainihin annabi Yusuf aka wanke shi daga wannan abin nan gashi shi kuma ya taimaka ƙasa tattalin arzikin ta ya haɓaka ta sababinsa haka taimako yake duk da kai shi zai iya kewayewa ya dawo ya zama alkhairi a gare ka ya'yan uwa wato neman shugabanci kamar da muka faɗi cikin ɗazu bai dace ba al'umman manzo sai wurin da mutum ya san babu yadda zai ce shi ba wanda zai iya sai shi to na wurin ya halatta za ka kai takaddunka in an zo interview ka bayanin kanka sannan inda ake kai kai saboda ba wanda iya suke ka kai kanka shi ma babu laifi sannan malamai suka ce abin da ake nema a shugabanci shine sharaɗin ilimi da amana da ƙarfi in ne mulki ne da gudanar da shi ana son ka zama kana da ilimin tafi da wannan mulkin wannan abin da aka ɗora ka shi yasa kuskure ne abin da ka karanta harkar noma ina jiya a nada ka kwamishina na lafiya kwamishinan lafiya harkar lafiya karanta a kai shi kwamishinan noma za a ɓanna kuma za a yi ba ban san abin da ba layin shi ba ne to sai a sa ka ilimin da kake da shi sannan kuma ka zama mai amana inda ya zama da amana to za a zauna lafiya arziki zai bunƙasa sannan abu na ƙarshe da malamai suka faɗi a nan shi ne wato falalai ilimi da kyawu na jiki wane ya fi ilimi kyawun annabi yusuf da surarsa mai kyau ta kai shi kurkuku ne fito da shi daga kurkuku ilimi na sanin mafarki da ilimi na sanin Allah har ya zo ya ɗaukaka shi da can kyau ya kai shi aka kulle shi saboda can da Allah ya bashi mata suka rude a kai suka firgice suka rikice suka ce kai mala'ika ne ma ba mutum ba suka nemi ɓarna da shi ɓarnar ta sababa aka kai abinda suke jingina mai kashi gurugu sai ga shi ilimi shi ya sa aka fito da shi ba a dama a lokacin yusuf yana da kyau bai da kyau inda yana da wani na ilimi na ilimi fito daga cikin mai har yau har gobe haka yake yan uwa in kana son ɗaukaka nemi ilimi ilimi na addini ka san Allah ka san manzansa ka sai da za ka bauta ma Allah ka san makomar ka lahira Allah zai ɗaukaka ka wannan duniya da lahira za ka gama da duniya lahira a duniya lahiya kuma ka tafi lahira ka je ka sami aljanna amma duk sai da kace da kyan ka ka kafafa kai mai kyau ne kai mai kuɗi ne kai mai mulki ne kai mai ilimi ne sai a bakka da abin ka gama ka zo kuma ka shiga cikin hasara ta gobe kiyama Allah ya tsare mu ban san ko lokacin yayi ba to kullum haka abin yake muna cikin yi kwalamta ce lokaci yayi ina ganin sai mu tsaya nan wurin yanzu dai mun ji a kan gaba muka ɗan tsaya cewa yanzu wato ainihin sun koma wurin babansu ko sun nemi da ba su ɗan uwan su su tafi da shi kuma shi yanzu dai ya yi tawakkali ya koma ga Allah kinan ya yadda zai ba su muna ganewa da kyau to gaba za mu ji wani sabon faifan shi ya sa ƙura'ani qur'ani ya so yau ka ji na yau mai aka gobe kuma ba na. in ba da wani uzuri ba sai ka je ke ma fahimta ba daidai ba shi sa fatan mu Allah ya raya mu da kare mu da lafiya da kai mu gobe lafiya sai mu tsora inda muka tsaya abin da makaranta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da ne kuskure Allah ya gafarta mana ya gafarta mana Allah ya ba mu ladan abin da muke Allah ya sa ya zama sababin shigan mu aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ba ko na manta